لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم منا الشعين دبيار أكنيكم 25 ga watan rabi'ul fani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 ya dace da 20 daidai ga watan 11 miladiya ta annabi isa alaihi salam 2000 da ashirin da biyu muna wannan masallaci na shek abubakar mahmud gumi wanda yake lokos cikin garin zaria a jihar ta kaduna a ƙasarmu ta najeriya allah ta'ala Ta zaunar da mu lafiya muna cikin kitabun salati har yanzu kuma muna babin da yake mana bayani sallah da tufa ɗaya. mun karanta hadisi lokacin da ya gabata mun yi bayani akwai karitan hadisin da za mu karanta a yau da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala حدثنا آسم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المهرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورق فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله wannan hadisi yana kammala mana wancan baji yana cewa asimu dan aliyu alwasiti ya mana hadisi shi kuma yana cewa ibn abi zaibin muhammad bin abdurrahman kenan shi ya mana hadisi shi kuma ya samo shi daga al'imamu zuhuri wato muhammad bin muslim bin shahab an bin umar daga abdullahi dan umar dan khattab khalifa na biyu Allah ya kara masa yadda قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونباو الله ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال ما يلبس المحرم wani irin tufa mai harma da aikin hajji zai sa faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Layal yalbasul kamisa mai harma da aikin hajji kai ya sa riga wala sarawila kada ya sa wando Walal burnus kada ya sa doguwar hula mai ake ce mata kamar irin daren nan doguwa tana da sunanta na daban ko ba kada ba kada mai kunnuwa kenan ya eh? eh, tofa <laughs> an dai gane hulan sanyi hular da za ka iya ga ta rufe hakunninka da sauran amma ta wuce kunni ita ce bonus doguwar hula annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka ba a sawa wala sauban masahur za a kuma mai harma da aikin haji bai sa tufan da turaren za a ya taba shi walawar haka nan turaren war asalin war wani tsoro ne mai ƙanshi yalo to ana turare da shi inda sanyansa zai shafi tufanka sai ka ji tufan na ƙanshi idan ya shafa ba a sawa ko da kuma kalan da ake sawa ne a yi aikin hajji ga mu maza kamar lam ya jidna alaini wanda bai sami fada ba filifar alhaji ake magana falyalbasul ne. sai ya sa kushin da ake sawa a ba. amma wali ya ahuma. hatta ya kuna asfala min alka'abaini sai ya rairaye su ya yanke su zan ƙasa da idan sawu an fahimci bayani kun san akwai hufi gajere akwai dogo to in mai tsawon ne har ya rufe idan sawu sai a yanke shi ta yadda idan sawu duk za su zan a waje to ya halatta ka sa kana aikin haji nafiyar shi kuma ya sake ruwaitowa Allah ta'ala ya ji kansa ya ce ani bin umar ya samo daga abdullahi dan umar hannun nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mislahu kwatankwacin hadisin salim shi ma salim Allah ya ji kansa daga abdullahi dan umar ne shi salim ɗa ne na cikin abdullahi ɗan cikinsa ne shi kuma wannan bawan allah na fi'u ‘yantaccensa ne bawansa ne ya ‘yanta alakulla halin wannan hadisi yana mana bayanin tufan da ɗa namiji zai sa a wajen aikin aji ashe ba a sa riga alhaji bai sa riga a lokacin da ya yi harma da aikin haji Labai Allahumma hajjan to ka tabbatar fi izarin ne wa rida'in ko Labai Allahumma hajjan wa umratan fata'akkad annaka fi izarin wa daɗi. ولبيك اللهم عمرة لا تلبس شيئا إلا إذارا ورداء أم فهمت wannan kenan baya sa riga bai sa wando koda na ciki ne bai sa hula gajeruwa da doguwa duk ɗaya ne ba bambanci bai sa duk wani tufa da turare ko abin kanshi ya shafi tufa bai sawa sannan bai sa takalmi mai rufi sai dai silifa kila mai tambaya ya tambaya ko mu tunanin me ya kawo maganan aikin haji a inda muke tunani ko muke bayani a tufan da bawa zai sa ya ishe shi sallah fikihun imamul buhari yana istinbadi ne idan an ce mai aikin haji ba zai sa wando ba ba zai sa riga ba to me aka yadda ya sa madauri da mayafi to mai aikin haji in ya soma aikin haji baya salla eh to da wani tufa yake yi da wannan matsaurin da mayakin kenan kaman yana cewa in ka daura zani za ka yi sallah in ka yafa zani za ka yi sallah kila kun gane abin da nake nufi to wannan shine fikihun imamul bukhari game da kawo hadisin domin kila mai ji sai ya ji kaman a ah, mu da muke magana a kan sallah me ya kawo bayani a kan haji a alhaji ayyana sallah amma an hana shi sa riga an hana shi sa wando an hana shi sa hula ashe sallah tana inganta ba sai ka sa wando ba ba sai ka sa riga ba ba sai ka sa hula ba matukan ka yi amfani da wani tufan da ya rufe maka al'awar wallahu a'lam babu ma yastaru, ko ka ce ma yasturu kana iya karanta shi da waɗannan wujihat ko ma yasturu ko ma yastaru. duk ɗaya ne babu ma yustaru min al'awaraki sai zan na alil majahudi. wannan babin zai mana bayanin abinda ake rufewa dole na al'aura kafin a yi sallah kuma ya yasturu abinda mai sallah zai rufe dole na al'aura kafin sallar ta inganta حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال سنى الليث عن ابن shahabu. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن اشتمال الصماء وأن يحتبئ أو يحتبئ الرجل min saubin wahidin laisa على فرجه منه شيء wannan babi kamar yadda muka gani rufe ƙaraici yake mana bayani wanda yake wajibi ne bayyanar da tsaraici haramun ne yana cewa ku taibaye mana hadisi a shine dan sa'id laifin sananne ne ga masu karatu hatta na fitiko al'imam laif bin sa'ad babban faƙihi ne wanda yake mashuri ya yi hadisi daga ibn shahab ibn shahab shine al'imamun zuhuri mun maganarsa ba da dadewa ba shi kuma ya samo daga ubaidullahi dan abdullahi dan utuba ubaidullahi dan abdullahi dan utuba ya samo daga abi sa'idin al-khudri abu sa'id al-khudri annahu qala abu sa'idin al-khudri ya ce na ha rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani an ishtimalis samma a yi kurman yafi mun bayani makon da ya wuce cewa ya fi sauƙi ya bayyanar da tsaraicin bawa to annabi ya hana irin wannan yafi saboda akwai yiwuwar ba da saninka ba a sami matsala abinda ba a so ya bayyana ya bayyana wa an ya Haka nan ya hana ihtiba wato a yafa zani ba wando ba komai a zauna a mazaunai a kuma tankwaso kafa a kafata shi ma akwai yiwuwar wani abu ya biyo baya shine ba na tuna wani algaz wato wani mutum ne da amini shi shi kuma aminin zumbuli ne in ya samu abin shi bai sanya ba dan uwa wannan sai ya samu alkaki da zuma da waina alkaki da zuma duk da waina abinan alkaki da waina da zuma sai ya ɗauke kansa ya tafi can waje ɗaya ya ƙuya ya lullubin ihtibai yana turawa sai ga babban abokin shi ya danno bai san ya danno ba kuma ya ga yana cin alkakin nan da waina da zuma lokacin da ya gan shi sai fashe da kuka hawaye shan shi abokin da ya matso sai ce wallahi tallahi billahi lazi ina azumi sai ya kwashe da dariya shine ihtiba'in ne ya tuna min kissa din cewa yake ra'aytu sa'ad muhtabi'an yunajil hubza wal ka'aka fa asbala dam'atan lamma ra'ani qadiman fabaka falamma an halabtu lahu bi anni sa'imun <laughs> shine to ihtiba'in ne muhtabi'an Shi ne ya tuna mun shi cewa wa an ya hata biya ko ka karanta wa an ya hata biya ta ya tuna mun wancan tsohuwar kisa? ya mutum ya lulluɓa irin wannan lullubin kawai riga ce afuwan mayafi ne sai ka yi zuba shi ka yi haka da shi an gane ai kaga duk komi naka ka tsaune inda iska zai daga ta nan sai a ganka to annabi ya hana irin wannan lulluban a zauna laisa ala farjihi minhu shay'un kuma bai lullube wani abu bai lullube tsaraicin shi da wani abu ba annabi ya ce a'a saboda tsaron mutuncin musulmi kun ga shi ɗan adam Allah ya karrama shi duk wani wanda ba ɗan adam ba dabbobi in ka dube su za ka ga wanda Allah ya yi musu sutura babba su ne waɗanda Allah ya yi majaka su ɓoya tsaraikinsu amma in bukata ta zo ta boli ko wani abu mai kama da haka ta ganawa da iyali haka za su fito da tsaraikinsu kun gani su ko mafiya yawan matan su an ba su tindir ne tindir kuma yadda za ka dubi karancin da Allah ta'ala ya mana duk tsabtan sanuwa wani lokaci in tana zawo sai ya ɗan bi jikinta ko ba haka ba ne kai kofa ko zawo kake yi inda ba kuce maka yayi ba ba zai bi jikinka ba saboda irin halittar da Allah ya yi maka kaga sai mu gode ma ubangiji to amma yau sai wai al'umma suna son su zama dabbobi sai ana gasan fita tsara musamman 'yan uwanmu mata sun fi tsananin bayyana tsaraiki wanda su ne shari'a ta fi tsananta su koya tsaraiki Allah ya ke. dama shi ɗan adam in ya sauka daga ta'alimin islami sai ya koma kaman dabba ko ya fi dabba lalacewa ala halin kaman yadda babin yake suke al'aura mun gaba ma ka bayyanar ba duk wani nau'in shiga da za ka yi wanda ya iya yiwuwa ya zan sanadiyan bayyanan al'aurarka addinin musulunci ya hana حدثنا قبيصة بن أخبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال na hannabi sallallahu alaihi wasallam an bai a kai ne an limati wanne babi wa an yi a samma wa an yi haƙaibi ya majalufi saurin wahaki a ƙabisa ɗan uƙuba, allah ya tsara masa yadda imam al-bukhari ya ce ya masa hadisi shi kuma ya ce sufiyanis sauri ya yi mana hadisi daga abin zinad shine abdullahi bin zakawan baban zinad alkunya ce ta wane ne shi sunan shi abdullahi dan zakawan baban shi kenan zakawan shi abdullahi dan shi zinad anil a'araj daga a'araj a'araj alkun ba lakabi ne wato ɗan gurgu amma asalin sunansa abdurrahman bin hormuz abdurrahman ɗan hormuz daga sayidina abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce na hannabi sallallahu alaihi wasallam an bai a taini annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kasuwanci iri biyu annabi ya hana kasuwanci iri biyu allimas kasuwancin shafa annabi ya hana wani ba da kasuwancin jefefeniya annabi ya hana sallallahu alaihi menene kasuwancin shafefeniya da gefefeniya mutum ya kasa haja kala-kala da sutura ce mai saye in ya zo sai a ce to suturan nan daraja-daraja misali akwai mai tsadan gaske akwai mai tsada-tsada akwai mai rahusa in mai siye ya zo sai a ce rufe idanka daga can ka zo duk wanda ka shafa dubu daya an gani ko koma can a baka wani tazara a ce tsautsakuwa ka halbo inda tsakuwar ka ta fada dubu daya misali akwai kayan dubu ɗaya da ɗari biyar a ciki akwai na dubu ɗaya akwai na ɗari biyar to in tsakuwa ta fada a kan na ɗari biyar dubu ɗaya in ta fada a kan na dubu ɗaya dubu ɗaya in ta fada a kan na dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya akwai ruɗi da caca a ciki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun domin kullum abinda duk za ka ci dukiyar wani ba ta hanyar halal ba ta hanyar wani nau'in barna da kowane siga aka zubo ta haramun ne a musulunci baya halitta sai mu kula to ta yi wushi ne Yadda aka faɗin nan ko duk sai ku auna da duk abin da ake yi yau in kun ga sun yi kaman ya to sai ya ɗauki hukuncin shi dama ita shari'a takan ba da ƙa'ida ne da abin da ya shiga cikin wannan ƙa'ida sai ya ɗauki hukuncin Allah shi kyauta wa an yashtamila as-samma ko wa an yi shtamalar duka na iya karantawa a haka an gani in ka ce yi shtamila sai ka ce a sama'u in ka ce ya shtamila sai ka ce a samma'a domin ɗayan na farko ka gina shi akan gayar ma'alum ka shafe fa'ilin sai samma mafi'ulin bihi ya zama na'ibu fa'ilin ya tsaya a matsayin fa'ili in ka gina shi a akan yashtamila to ya zama fi'ili da fa'ili wal fa'ilu mirin matsurin takdiruhu hukuwa yanzu muna neman maf'ulin bihi sai ya zan asamma'a an gani an hana kurman yaje da wannan ihtibai a lullubi ba komi a gangan jikinka illa kawai ka rufe kanka da zani fi saubin wahidin ka lullube kanka cikin tufafa ɗaya haka bai yi ba حدثنا إسحاق قال سنا يعقوب بن إبراهيم قال نبن أب أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النهر نؤذن بمنى ألا يهج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت غريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منن يوم النهر ألا يهج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت أغيانا الأفول أغيانا أنغاني آه إمام البخاري يناتي وإسحاق ya yi mana hadisi shine mashahurin malamin da muke jin shi a cikin hu ishaqa bin rahawaihi an gane ishaqa ta rahawaihi in kana karanta manyan littattafan wa hatta na malikiya za ka ji sunan shi na fitowa da bayanan da yake yi game da addini Allah ya ji kan qala kana bin ibrahim yaqub dan ibrahim dan sa'ad sa'ad jika ne ga abdurrahman bin auf Eh, kakan shi jika ne ga abdurrahman ɗan aufu mun san kuma wane ne abdurrahman bin auf na nabnu akhi kan ɗan uwana ya yi mana hadisi a ibn shahab shi kuma ya samo daga ibn shahab Allah ta'ala ya ji kansa an ammihi ya samo daga babbansa amminsa shine muhammad dan shahab قال أخبرني حميد shi tabi'i ne shine yake gayawa wannan bawan Allah Muhammad dan Shahab ammin wanda muka yi magana humaid bin abdurrahman bin aushin shi humaid ɗa ga wannan babban sahabi abdurrahman ɗan auf anna aba ya ce tabbas abu huraira ƙala ya ce ba asani abubakarin fi tilkal hajja abubakar ya aika da ni a waccan hajji da aka yi fi mu'azzini na yawman nahari ina cikin masu sanarwa mu'azzin kenan wanda suke bi suna ne. an gani kun san da ba kafafen watsa labarai yanzu kana nan sai ka aika ma duniya da abin da kake so su sani ci gaban ta kai ba sai ka kai gidan rediyo ba kuma kana zaune kila daga amerika ko madinatul munawwara wani ya ce mun ga dai saƙon ba ka fita nan ba to kaga da aiko mu muna yara idan ana son wani abu mai shela ake tashi ya zaga gari sarki ya gaishe ku bayan gaisuwa <laughs> ya shaida maku daga gobe ko daga jiri kowa ya tsawon tinkiyansa wai damina ya shiga shuka ta fita <laughs> san mude-mude a 'yan kananan shekarunmu mun tashi mun gawar wurare daban-daban a cikin garin nan duk wadaki ne ko ba haka ba ne gonan dawa da gero ba gonan eh, mai yake da suna ba walihan ba shi ne ƙasa-ƙasa ba wanda kila wasu wuraren za ka gani yanzu in ka je gefe-gefen da to dawa da gero sosai za ka gani a tsakiyar gani gona ke lafiyayya raga yanzu in za ka gona sai ta yi shiru <laughs> da an cinye gefen gari gidaje. allah ya samu dace to an yi yawa da za ka ga gida 'yan mutane kwayoyi yanzu ni kadai na fi gidanmu a da duka <laughs> gaskiya nake gaya maka to a gani ai Allah ya mana arziki mun gode Allah ta arzika mu da zuriya tsaye ba hmm. to da haka ake sanarwa mutane ne ke ba da gari lungu-lungu idan mai gari yana son ya isar da wani sako yawa kuma da baki ne ba wani kakakin da yake sawa daga baya aka samu kakaki Daga baya gidajen rediyo suka huta to yau kuma an samu ci gaban da ba mai gari ba ko kai kake so ka yada ko menene ko alkhairi ko shari yanzu sai ka sake shi a iska Allah ta mu dace to shine yace Abubakar ya aika ni in zan cikin masu shela kaga fi mu'azzinina saboda ba mutum ɗaya ba ne wannan ya gabas wannan ya ame wannan ya kudu wannan ya yamma saboda ana son kowa ya san abin da ake so na azinu bi minan mu yi kuwa mu sanar da saƙo amina ga saƙon Allah ya hujja ba da la'ami mushrikun daga yau duk wanda yake ba musulmi ba mushriki kai ya tashi zuwa maka ya ce zai aikin haji Sun san kafin musulunci larabawa suna zuwa suna aikin haji daga gari gari daga ƙasa ƙasa in ku tuna kistan abraha ai abraha kishi ya sa ya gina wata katuwar coci don ya ɗauke hankalin larabawa su daina zuwa ka'aba su je can ta yi ziyara shi ne wani balarabe shi kuma kishi ya taso mashi sai ya shiga wannan cocin sai da ya cika ciki dam ya san kashin nashi ba ɗan kaɗan zai yi ba <laughs> ya je ya sake gani guda na kashi duk fuskan cocin wanda ake sha'awa ya ɗibi kashin ya ɓata ya ɓata ya ɓata to shi ne ai abu mahaye ji haushi ya ce to sai ya rushe mu gatsiya an aka zo aka yi alamtar a kai ba'ala rabbuka a ashabil fili an gani to mushrikai ai suna aikin haji kafin zuwa musulunci sai dai aikin hajjin nasu yana cike da shirka da al'adu da sauransu na daga ciki hatta suna talbiya amma a talbiyyar nasu suna shirka labbaika la sharika laka illa sharikan tamlikuhu wa ma malaka cikin talbiyan wai mun ansa kiranta Allah ba abokin tarayya gare ka sai abokin tarayyan nan naka wanda kake mulkin shi da abin da ya mallaka ka ji shi to daga nan aka hana duk wani mushriki shiga ka'aba sai sa har yau na taba fadi ba ma da dadewa sosai ba duk inda yake area ne na haramin makka to za ka ga in hanya ta zo za a sa na musulmi wa gairin musulmi nan musulun ga inda za su yi musulmi ga inda za su yi saboda ba a shiga makka ba a yadda kajiri ya shiga makka ba wannan doka ne ah, kuma da aya ta alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yi mana bayani cewa mushirikai Allah ya karbi masjid al-haram ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum Allah min fadlihi a gaya ma mushrikai daga bana kada mushirikin da ya sake shiga maka. ko kuma mutanen maka in kuna ganin suna kama ku ga kaya to ku yi haƙuri ba za ku talauta ba in kun bi abin da Allah ya ce da sannu Allah zai wadatar da ku daga fadalansa ku kun gade yadda abin yake yanzu yanzu ko mai shara a makka alagafa malam ya ji wani babban ofisa a nan domin shi kullum sai ya ci kaza ya bari ya sha madara ya bari yadda ka ji na faɗin nan ba kawai ana ba'a ba ne ya ci ayaba wanda ba za ka ga irin shi ba a nan <laughs> eh ka ga ayaba na kyalli sai ka ce an yi na roba nan ko ba roba ba ne eh da sauran duk kayan marmari ga nan wallahi duk wanda yake so zai ci kullum to gobe ga yanzu in ka ce kullum sai ka sha shayi haɗaɗɗe da ƙwai <laughs> to ko dai dama can alhajin Allah ne ko ɓarawan gwamnati ku yi haƙuri magana ne na gaskiya wannan tun ma ba mu kawo halin yanzu ba nake bari sama in na ce shekara 20 babban ƙarya ba Na nakan ce kai ma'aikacin gwamnati ka yi ɗayan uku ko ka samu kanta a shiga uku gaskiyar magana ke ne ka yi aikinka na gwamnati ka yi noma ka yi aikinka na gwamnati in ba za ka yi noma ba ka yi kasuwanci ka yi aikinka na gwamnati in ba za ka yi noma ba ba za ka yi kasuwanci ba ka kama wata sana'a katinta ko gini ko wani abu mai kama da wannan in ba haka ba to za ka same kanka cikin shiga uku ko dai ka zama ɓarawo ko kuma kullum kana cikin takaici da bakin ciki yawa dole ne wannan kaga yanzu mata daɗa bayyana ko ba haka bane da da da sauki wallahi da da sauki da aka baka albashi in dai ba almubazzaranci za ka yi ba sai ka kai wata hada rara kwai lokacin da nake daukan albashi 300 da dan sha haka tun daga cikin garin zariya zan tashi in je samun aiki mota zan hau ta haya in dawo a kudin kuma wallahi wata zai mutu ina da mata a lokacin sai dai ba ni da iyali irin yadda nake da su yanzu ko ba gaskiya ba to amma ina tabbatar maka wata zai yi ina da kudi a hannuna to ka gaya mu yanzu ma'aikata nawa ne za a ba su albashi su yi awo su yi cefane sannan ya kai su wata ba rara ba ya kai su wata ma'aikata nawa ne a akwai su sai masu aiki a can da can ba sai na sadi ba kasu ce ina zungonansu ko ba gaskiya ne ba an gani? to sai mu gode Allah don Allah mu kama sana'a akwai rufin asiri kuma ka raina ta kada ka raina ta akwai rufin asiri hmm? wane? Ah, Allah ya ji kan malam aminu kano ai ya daɗe yana cewa kada ku bari ma'aikaci ya gane kwangila ma'aikacin gwamnati in ya gane kwangila ba za ku ji daɗi ba to yanzu mai ake yi suwa ke kwangilan hannun dama ne ke miƙa mana hagu ya rike mashi <laughs> ya sa kake ganin aikin da a jirkice kuma ai gwamnatocinmu su ne suka daɗa ɓata abin ba su turiki a aikin saboda haka wani babban ofisa ne ana jan shi a mota an ba shi bangajejen gida ya waye gari ba a yi da shi ko ya ritaya kasan sharmin irin wannan in ba wanda Allah ya taimaka ba wallahi bai tunanin ya gina gida ma kawai shi daɗin lokacin yake jabga yake jin daɗi yake shagale shi gidansu na gado ma ya getta ɗakin da yake zaune kafin a bashi gidan gwamnati wallahi ba kowa ke da tunanin ya zo ya gyara ba balantana ya getta gidan kuma Allah ya bashi duk wata damar da zai fiye da haka amma bai yi ba sai ranar da ta kwale wata ɗaya wata biyu sai ka gan shi kaman wanda kura ta yi wasa da shi na gaya maka in dai yanzu in dai yanzu ina tausaya ma ma'aikaci haka Allah ina faɗi yanzu kai ritaya alaga fata malam tsarin fansho daga ratutin ma an canza sannan kai ta lilo ba a san da kai ba to saboda Allah ba sai ka ga ba a yi sa'a ba in tauhidi bai shi da shi sosai ba sai a ce wani hawan jini ya same shi sai ka ji an ce ciwon zuciya ai ya buga ka kusan ko babu ɗinka ta buga <laughs> to sai ta buge ka da kyau kafin ta dawo balantana zuciyar ɗan adam don allah matasa a nemi sana'a shi ne asiri a daina sa dogon guri na girman kai ni na ci ƙarfin kaza ni na ci ƙarfin kaza gaskiya ya ina zuwa zan baka dama banni in na akwai dalilin da yasa nake wannan magana ku ga kamar na fita sahu yanayin da muke ciki girman kai yayi mana yawa yawa girman kai ya yi mana yawa matasanmu sai an canza wallahi da aiki ne ke ka in ka gama makaranta yanzu sai ka gama digirin ka na ɗaya na biyu kana neman aiki babu ba maganan wai digirin farko ba har na biyu ga suna matata ba aikin alagaba ta malam saboda haka yadda duk kake tsammani ya canza mu waɗanda suka yi gaba da mu daɗin da suka ji ba mu ji ba daɗin da muka ji waɗanda suka biyo bayanmu ba su ji shi ba da kana jami'a sai dai ka zuba kayanka a ƙofa a zo a kwashe a wanke a goge a dawo a aje maka ba ka wanki algafa ta malam na san anan ba za a raka ɗan jami'an da ya ci wannan gajiyar ba ka gani to kuma aka baka dan scholarship ɗinka za ka shekara da shi kai ta jini saboda albarkacin kudin ka ci abinci lafiyayye oh, mun je registration bayan da wani aboki na ba zan faɗe shi ba muka kwana muka yi ni, mun ci na sare sai ce gaskiya don Allah mai haƙuri kan mu babban za, wai mu ci na rana wallahi tambi yana na a education a abu ba zan faɗe shi ba ne wai kan mu babban za, za fa mu zo gida ne mu kwashi kayan mu mu koma wai kan mu babban ra Allah gabata malam kai Na lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba ka da kuɗi wallahi za ka shiga ka ci abinci na? kullum kullum sai ka ci kaza a ina wato kamar jiya ta dawo in ji ba haushe Allah to in za ka sha kofi goma sha biyu na shayi da safe wallahi ba mai ce maka kala kuma ba za a ce ba ka zo da tiket ba mai yasa ka shigo kawai dai ba za a baka miya da nama da kwai da ayaba da menene ba amma ka riko biredinka na sile wanda ba za ka cinye ba ma ka shigo irin silban nan ne na mai yake da suna ehm, tankin silba shi ake hada cin a ciki ko ina gayi nan da damo na suka ka je ka ɗibi yadda kake so ko kofi nawa ne suka kuma yin za ka sa kofi ne a cikin kofi ba mai ce maka don mene haba haba haba haba a ba ka kwai kamar zunguru ya ga ɗalibin yanzu in ban da wahala mai ya sani sai wahala amma sai kankan ba Allah ya ji kan wani bawan Allah a bakin kasuwa wai kankan ba ina tuna shi kun tuna shi ko ba ku san shi ba a dama mana mutum muna yara muka san kankan ba yana haja-haja wajen kasuwancin ana ce maki kankan ba Allah ka kare mu da imani to mukan dan rike abubuwa ne kowa da irin nashi kwakwalwan wani abin muna kanana ne amma Allah sai ya sa mu rike sai mu tuna in saba taro eh akwai kwanciyar hankali kan har ga Allah ba irin yanzu ba hajaran majaran wai shiga aljannan alkali alkali ya ce kila wani alkali na tsora ku zai ni Kar magana ce ta bahaushe wani alƙalin zai maka kau, a to ba sai nemi gafara ba igiyoyin suna ruwa a tsime <laughs> Allah ka samun daki ala kulle halin ah, daga nan ya ci gaba da cewa wala ya tufu bilbaitu uriyanu daga yau kada wani ya zo ya yi tsawafi huntu na daga cikin sharrin jahiliya hatta tsawafin in suna aikin haji ba su yi da sutura wai ba sa su yi ma'alla tsawafi da tufan da suka saba masa ba to jikin da ya saba kuma fa in ba <laughs> jahilci ba eh sai su yage fatan ko ne eh saboda haka sai su kasa lokacin tsawafin biyu a wancan lokaci maza su yi da rana mata su yi da daddare mata in suna yi har sukan yi waka maimakon zikiri al yawmu yabdu ba'dhu wa ma khafiya wa ma zahara fala abi'ahu ko wata kalma mai kama da wannan wai yau fa wani sashin abin ya fito abin da ya fitan ma ba zan halatta shi ba jahiliya kenan maguzanci da inda yake sai kaga wauta to kada a sake yin tsawafi tindir قال حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن يتي ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da sayyidina Ali ya bi bayan abubakar aiki wannan a zamanin annabi ne kada ku ji an ce abubakar ya ce abu huraira cikin ya zan cikin masu zagawa suna sanarwa asalan annabi ne ya sa saidina abubakar amir alhaji ya umarce shi da wannan to sayidina abubakar ba zai iya shi kadai ba sai ya salaktin din wasu daga cikin sahabbai wane da wane ga abin da za ku yi gashi gashi gashi an fahimta to sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake turo sayyidina ali Allah ya kara masa yadda fa amarahu an yu'azzina bi bara'atin yace yayi yekuwa da bara'a an gane bara'atin min Allah ko lil ladina ahadtu min al-mushrikeena fasirun fil ardi أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين sannan wa'azanin min Allah wa rasulihi yawm al-hajj al-akbar har dai karshen ayoyi a takaice qala abu hurairah fa azana ma'ana ali sayyidina ali ya zan cikin masu shela tare da mu fi ahli minan yawm an-nahar ga waɗanda ke mina a ranar sallah shine yaumin nahari kun san muna da manyan ranaku <clears throat> guda uku na aikin haji takwas ga wata yaumu tarwiya tara ga wata yaumu arafa goma ga wata na nahari duk aikin haji a waɗannan yinin ake yin ginshiƙansu galiba kuma daga wannan ne ma za ka yi attahalilul awwal wasu malaman su ce attahalilul subu'a yau mutarwiya takwas ga wata shine za ka ɗaura niyya daga gidanka labbai kallahun mahajjan ka tafi mina kai ta ambatan allah ka haɗa sallah magariba da isha'i a zuhud da la'asar haɗa su ake yi kuma ƙasar an gani ƙasar ake yi ka wayi gari tara ga wata amina da yawa muna kuskure alhazai da an wani da ya yi sallan asuba yake killawa abinda suna ta koyar hajjin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka zauna sai rana ta fito sannan ka tafi arafat inda hali ma kanka karfa arafat akwai wani waje na mara sai ka yadda zango abun ku sani lokacin da rana ce zawali sai ka tsari sa'ara fati an gani za ka hada a zuhud da la'asar kasar daga nan kuma ka tsaya in so samu ne in kana da abin hawa ta hau abin hawa ya in babu ka tsaya a tsaye in ba za ka iya ba ko kaga ka zauna abinda ake so kai ta hailala kai ta kabbara kai ta tasbihi sannan kai ta du'a'i ka hada da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka dace da rahaman da ke wannan yini dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana alfahari da masu tsayuwan arfa a cikin mala'iku ya ce ku dubi bayina sun zo duk sun kura gashin su ya yamu tsaye daga lungun duniya daban-daban duk fa suna neman gafara ne daga waje ne to ku shaida din na gafarta musu haka hadisi ya inganta da shi to kana tsaye kana ta yi kana ta yi duka wannan ranar tara ga wata ne rana ta biyu ranar da babu yinin da ta kai ta annabi ya ce khairu yau tala'at fihi shamsu yawma arafa yinin da rana ta fito mafi alkhairi ba kaman yinin arafa kun san yana ɗaya daga cikin yinin kwana goma na farkon zulhijja su ne afdalu ayyami sana ke sa malamai suka yi ta ƙara ma juna ilimi shin da ranar sallan babba da ranar arafan wanne ta yi wannan ba mahallinmu ba ne yanzu amma dai tana ga watan nan har rana ta fada da yake yadda za ka san addini ba da hankali ake aiki ba rana ta fada an ce da rana ta fada a yi magaruba amma kai alhaji sai aka ce kakkayi in ka tsaya na wani yankin dare sai ka samo hanya ka zo musdalifa akwai nisa amma kakkayi magaruba kuma in kun gina 'yan satuttukan bayan mun karanta hadisi sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga arafa ya zai zo muzdalifa ya ratse ya taɓa ruwa ya alola aka ce masa asala ya rasulallah ta ce assalata a mamana kuntina? to ai a wannan lokacin ne shi sahabin yana ganin a ah, to ai magaruba lokaci ya yi nisa ba ai magaruba ba ba a fai magaruba ba sallan magaruba ya rasulallah ke sallan magaruba tana gabanmu saboda haka ko karfe biyu za ka yi baka iso ba haka za ka yi haƙuri sai ka iso in ka zo ka kira sallah ko ku kira sallah kiran sallah daya ku yi magariba ku yi ishari ƙasar ishari daga nan sai ka kwanta an hana ka kuma kai na fila kaji eh addini shi ɗan bi ne kawai annan an hana ka kai na fila sai ka kwanta ka huta ba maganan wani shafa'i da wuturi balantana ta hajjidi ka kwanta shine ibadan a lokacin idan aka wayi gari sai kai sallan asubahi to muna kuskure a nan wasu da sun sallan asubahi sai a kama hanya kuma sai mina wai za a je jifan akaba kan a hadu kuskure ne idan kai sallar alasa za ku bana alasa za mu bana <laughs> idan kai sallan asubahi abinda ake so ka yi sai ka taso a nan musdalifa akwai wani waje ana ce mashi almashar harami sai ka zo ka tsaya a wajen ka ci gaba da ambatan Allah da addu'a kamar yadda ka yi a ahafa idan gari ya washe kafin rana ta fito ta yadda in ka hango mutum daga nesa kasan tankwa ne ko muri to sai ka kama hanya sai ka tafi mina saboda ba a jifa sai rana ta fito kana zuwa sai ka jefi jamhatul aqaba da tsakuwa bakwai a ran nan ita kawai ake yi wasu sukan zamba ya su je su jefi duka jamhatul aqaba ake yi ranar sallah in ka jefa kayi a tahalilis subha za ka iya sa kayan ka na gida za ka iya sa turare duk abin da aka hana ka yanzu ya halatta sai dai ba za ka yi mu'amala da iyali ba daga nan kuma sai ka yanka hadaya sai ka yi aski ne yanzu ba mun zo goma ga wata ka ji ka koma aji aikin haji sai ka tafi kai tsawabin ifada kai sa a yi shi kenan yanzu abin da ya mage maka kawai a aikin haji zaman mina kwana biyu ko uku sai yadda ka zaɓa wa man ta'ajjala da wa man ta'akhara fala isma alayhi liman ittaqa yake nan ka gama aikin hajjin kwata-kwata a cikin kwana biyar za ka gama aikin hajji kuma rako cikin sa'o'i biyu ko uku in ba jama'a ka gama abin mai sauƙi ne sai dai badan-badan mutane suke yi saboda ba su ɗan tsayawa su yi nazari kuma ba su cika matsawa da tambaya ba kawai in yaji ya shaƙe miliyan da biyu da rabi sai ce ganawa ita miliyan biyu da rabi ko na tsakuwa aka ce ka tattaro ai aiki ne balantana na kudi to ala kulli halin <clears throat> la yahujju ba'da al'ami mushrikun wa la ya bil baiti uryan <clears throat> a gaya ma mutanen mina daga bana wanda ba musulmi ba ba a yadda ya aikin haji ba kuma ba a yadda wani ya yi tsawafi a ɗakin ka'aba shim'ir ba ko kasau duka ba a yadda ba وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ما يسني تنبيه النمبر أكرم الله dan haka muna karatu akwai wanda ya nemi na ji kamar za a yi magana aka ce ya haƙuri to na'am gaskiya ne gaskiya shawaran da zan ba 'yan uwana tabbas sana'o'i yanzu da wasu nau'in kasuwanci a rayuwar da muke ba sa ci saboda wanda yake neman abin da zai ci ai kaga ba za ka ce mashi ga agogo ya siya ba ko mai zai yi da agogo yana neman masara misali na yi ta yake nan <clears throat> ya kamata a matsayi na namiji in ɗauka babu wani aikin da ba zan yi ba ba kuma aikin da ba zan iya ba in ta kama kuskure ne ina wani sana'a na ga ta cushe kuma sai in zauna in ce ta cushe sai in canza abin da ya kamata kenan na taba gaya muku mu muna matasa ba mu zauna haka nan ba ba sana'o'in da ba ma yi gwargwado ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan to magidanci matsalar da muke samu yanzu mai sana'ar in ta ci sai ya ce sai ita ba zai canza da wata ba kuma ya bar jikin shi ya mutu bai iya tabuka komai sai ya koma yana kwanciya a gida da zaman da kali matan shi ya ce ki yi ƙoƙari to ina ƙoƙari ga mace a cikin gida duk ƙoƙarinta sannan shi kuma ya shiga maula wannan kuskure ne ya kamata a ce duk namiji zai iya noma ya kamata koyo ake yi haka ce ni ban iya ba koyo ake yi ya kamata din namiji kar ya samu kanshi girman kai zai iya daukan bulo da kwangirin siminti in ta kama ba fata ake yi ba in ba hanyanka ba ne Din namiji ya kamata a ce zai iya sauka ne in mota ta zo da siminti ko buhun taki buhunan taki ko kuma wani abu mai kama da haka abincin kaji na yanzu ba ta cika zuwa da buhunan shinkafa ba ko ba haka ba ne to yanzu za ka iya shiga ciki ka yi rijistan kanka don yanzu ma na ji an ce sai an yi rijista ba haka kawai za ka je ka kama sauke kwalin kaza da kaza ba in kaga tebur ta zo da shi ko kuma ba karamin arziki suke samu ba don haka don Allah mu ɗauka muna daidai da rayuwa yanzu ni in duk ta tsoke Allah ya sawaƙe sai in koma ina da shago a gidana in aje kan keken ɗinki in ci gaba da ɗinki aini tela ne kuma har yanzu ban manta ba zan iya ci gaba da ɗinki na na kuma san dai za ku kawo ko? <laughs> na gaya muku in ci gaba da dinki na to kaga sana'a yana da rana ko sanda nake makaranta ban daina ɗinki ba na zo hutu ina ɗinki ne yasa in na koma makaranta sai zama mai kuɗi a cikin ɗalibai inda kuɗin na da daraja in ka rike naira dari biyu ka tafi da shi kai alhassan ɗan tata ne a lokacin wallahi na kan je ina kwaleji nake gaya ma ina katsina na kan je da dari biyu a cikin aljihuna dari biyu a lokacin da madara cik ana sayan shi tile daya gwangwanin madara sile ne muna katsina to ka gaya min yaya ko za ka wahala kana da sana'a ba za ka wahala ba to magidanta musamman nauyi na kanmu don girman allah in ba ka da sana'a ka koya ka koya akwai rufin asiri wallahi na'am alaikun salam eh hmm. yawa Hmm. haka ne shi ne ake yi ba a samun ci gaba haka nan za a baza shi kuwa ya ta katabal ihsana ala kulli shay'in haka yake gaskiya ne duk mai dabara kullum yakan yi tunanin iddai yaya zan yi in bunƙasa sana'a ta hanyoyi da mahanga daban-daban ta yanda zan sama jama'a son da kwaɗayin abin da nake yi to wani yadda ya kaka wajen kaka dauda to haka shi ma zai ci gaba ba tunanin yadda za mu bunƙasa shi mu kyautata shi a yi sha'awarsa kullum ikhanul amali muhimmi ne ka kyautata duk abin da kake yi sai ka ga allah

eh na san yana faruwa kawai illa iyaka muhimmin al'amari mu ji tsoron Allah idan ka dubi nan sai ka dubi nan yana cewa saboda yanayin rayuwa mutum yakan bar aiki ya zama almajiri mafi sauki sai dai takaddun ya mutu zai ba da ɗan wani abu ne duk haƙƙin mamaki a gwamnatance zai a fito mai da shi shi ne yake sha to shi kuma wannan ya yake duk bai faɗi ba nufin shi kenan wato gaskiyar magana yin haka haramun ne saboda ƙarya ne ba wai zai mutu ba ne don ya faɗi ƙarya haramun ne sai dai kullum idan cuta biyu suka zo to muna da wata ƙa'ida a cikin musulunci don kabu a haifar ne. misali a yadda muke ji akwai wanda damuwa ta sa masu bugun zuciya suka mutuma wasu sashinsu ya shanye ga ba abinci ba kudin magani da dai bayanai iri-iri wani za ka ga tabbas da gadon shi ya fita hayyacin saboda mai ba fansho ba ga matuti kuma ba a iya sana'a ba ai ka ji tsiyan ka gani saboda haka sai ka ga mutum kaman zarare so da za a kaddara wanda yake zai samu kansa ya fada cikin wancan yanayin kuma ba shi da haula ba kuwa sai ya yi haka to a babin lalura sai ya yi don ya fi da haƙƙin shi ya sami rufin alfini kuma yanzu an wuce lokacin da za a baka dubu ɗari ka je ka siyo kaji ka ce yau mun samu falala in kana da hankali in ka samu dubu ɗari kuma ba ka da komai wani ya tausaya ya ce ga wannan shi kenan ko zauren gidanka ne ba abu mai ci yanzu kamar sai da masa ka je ka siyo buhu uku ka samu kwanan sha a gida ka miƙar da buhu biyu ka buɗe ɗaya ka sa kwano a sama za ka ga an zo ana saya kuma ka zama mai sauƙi yadda za ka jawo al'umma nan da nan kakai girman kai a cike malar ofisa ya koma awo <laughs> wallahi ina gaya maku a cikin wannan a'a da ya haƙuri da bashi in ka ba da bashi ya za a kwashe nan da nan ka yi sauƙi ne yadda in aka tsallake ka sai dai a samu ƙari ba ragi ba ka ce ba bashi ka gani ka haƙura da kaɗan nan da nan za ka sai da buhunan ka sayo wasu alal aƙalla in ka samu na ci a ciki da kai da iyalanka ai kayan riba ka toshe babbar kafa har sai a kai ga kana cin awo ne dama kana cefane kuma kana samun ɗan wani abu a sama in kai mai kallon zaman lilo ka zama mai hanji daya kada ka bude cikinka kai ta bushata sha Allahu sai ka ga an sami rufin asiri don yanzu sana'a ko kana da jari ka san wace sana'ar za ka yi yawwa ba kowace sana'a kamar yadda na faɗi ɗazu take ci ba akwai waɗanda yake dole sai an neme su ko ba a tsoron Allah eh dole sai an neme su duk buga-bugan da za a yi sai an neme su to ka nemi irin wannan sana'o'in ka kama in Allah ya so tare da kyakkyawan niyyar nan da kake yi sai ka ga Allah ya rufa maka hasiri to wani ko kudin nashi ya fito saboda wai shi bai saba da kasuwanci ba ba sai ka nemi kwana biyu kawai ba shi yau da ce mahaukaci ya kamata mu yi hankali ka tsara ka duba bakin gatarinka ba kai ya kakkarye sannan ka ce ya karye ba haka hmm? zama kamar yan uwana mana kaka na yi a demo mata <laughs> kajin bazara kuma a ta za ido an kwashe hatsi an siyar an yi aure ba aure ne muke ki ba kullum muna zuga junanmu mu yi aure mu ma mu ƙara amma ya zan kana da wani tsari wanda yake za ka tafi a kai ba za ka koka ba ba za kuma ka kokar ba yawon sai a yi ta sha'ani to a yi haƙuri ba haka nan Mm. zalinki ne a ce wato za ku ji idan har mutum yana noma yana saye yana saidawa kuma bai hana shi ya sauke wajibin aikinsa ba ba ai zalunci ne a ce za a kwace abin da ya samu ta hanyar halal zalunci ne ba daidai ne ba kuma kamar yadda na ce mutum nawa ne ke aiki wanda dukiyan da ake bashi inda za a yi magana na Allah a ce zai yi hidiman gaban shi da wannan kudin eh kwalban mai fa man gyada kwalba daya ya fi karfin dubu daya kwalba daya ya fi karfin dubu daya ko bai fi ba to na san akwai da yawa waɗanda yake in za a yi abincin rana kacal a gidansu mafi ƙaranci kwalba ɗaya ni ma ina ciki wallahi ko shinkafa za a yi ba za a dafa ta da ƙasa da kwalba ɗaya ba kuma ba wai almubazzaranci ba to ka gaya mun akwai su da yawa nan ka cire dubu ɗaya ƙaddana ma dubu ɗaya mai kawai sauran nan nawa za a yi ɗan magi ƙwara ɗaya naira goma ka kuma in ba matasa tsoron su ce ba za su yi auren ba wallahi in ka sa niyya mai kyau sai Allah ya nunka maka abin da kake ciyarwa na gaya maka sai Allah ya nunnunka maka abin da kake ciyarwa yanzu ni da nake ba a girki da ƙasa da kwalba ɗaya kawai abincin rana ka ganni cikin mugun yanayi ne a'a wannan bai ishe ka ba kakka ji tsoro malam matashi kakka ji tsoro wallahi kakka ji tsoro kawai abin da ake so ka dogara ga Allah kuma ka kama sana'a eh ka nemi halal sai Allah ya azurta ka ta inda ba ka zato kuma ya sa maka albarka a rayuwa sa maka albarka a rayuwa kada ka ji tsoron talauci kamar yadda mai zuhudi ne ko ne yake ja wa kaifa takhaful faqra wallahu raziqu wa qad yarzuqu a afyar wal hut ya za yi tsoron talauci bayan Allah ne mai azurtawa ubangijin da yake azurta tsuntsun da bai da suto kuma ya azurta kifin da ke cikin teku balantana kai dan adam da ya karama a kan tudu aka ji tsoron wannan kawai ittakhidul asbaba wa tawakkal ala Allah nan ka huta wallahi ba ka da matsala in kai haka in ko ka ce wayanka ne ko dabararka za ka lauye ka lauya to in ka lauye ba za ka iya miƙewa ba sai dai ka tafi a lankwashe to gaskiyar magana wannan nau'i ne na zalunci har yanzu muna da ma'aikatan da ba su wuce dubu talatin da qualification ɗinka da komai ka yi nce ka gama albashin ya wuce dubu talatin in an dauke ka sabon ma'aikaci eh ban ji ba haddi giri a haba da Allah ka bari kai dai nce ko ko da yake ban sani ba kada in yi kankan in yi shishigi zan ce ko eh a gwamnatance dai ni nake magana kyauta to mu yi haƙuri mu yi addu'a Allah ka sa mu dace Allah ka taimake mu gaba daya Allah ka raba kowa da damuwarsa Allah ka wadata kowanne mu da halal Allah ka raba kowa da haram Allah ka wadatar da mu daga falalar kabarin waninka ya gafuru ya wadudu ya zal arshil majid ya fa'alil lima yurid ya man la yaghfal wa la yanam يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تنصر الإسلام والمسلمين وتذل الشرك والمشركين وتدمر أعداء الدين وتنصر عبادك الموحدين اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين da Allah akwai wani ɗan uwanmu wanda makiya ke mashi barazanan za su sace shi da sashi a addu'a Allah ya tsare shi ya kare shi barin kaidin su da mu baki ɗaya duk wanda ke nufin shi da sharri da mu baki ɗaya Allah ya mai da sharrin a kansu in bai kaddara maka shari'a ba Allah ka ba shi kariya da mu baki ɗaya ka ba shi tsaro da mu baki ɗaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka